sai abinci a raba wa mutane Allah ya saka wa wasu daga ciki da naga suna ta kokari sanata shehu ba zan faɗi suna saboda abin da na gani karar ana yi ana tarba mutane abinci ya kamata sauran sanatocin jihar Bauchi su koyi da irin wannan abu sauran yan majalisun tarayya su ma su koyi da irin wannan abu su ta sayan abinci suna raba wa mutane sai da za a samu sauki a samu raɗaɗi yadda ka ɗauka ka ba wani mutum buhu ɗaya shi ma zai taimaki wani na kusa da shi za a rage abun wannan zai kai wa wannan wannan zai ba wannan wannan zai ba wannan sai kaga cewa an samu saukin halin da ake ciki zalika fadlullahi yutihi man yasha falalar Allah madaukaki ne yake zaben mutane ya ba su wannan damar ka yi amfani da damar taka ta zama falalar gare ka in baka yi amfani da ita ba gobe alkiyama za ka zo kana da dama a duniya ma in Allah madaukake maka rawai sai yawan rai sai ka zo kana da dama abin da ka aikata ina roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin wannan tsada da muke ciki ya kawo mana walwala da wadata da